a fili kuma da sauri ya ce yanzu ina bashir ɗin gashi nan ta faɗa gami da miƙa mai fon ɗin a tsorace ya ce bello hello bashir wai me ke faruwa ne ina yusuf ɗin ne a hankali ya ce babu gashi yana kwance yanzu ya ɗan samu ya fara lafawa na kuma yi mai alluran bacci yanzu ya samu yana ɗan lafawa to wai bashir muke damun shi ne wallahi baba yusuf damuwa ce ta mai yawa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 ita kam aisha gani ita kam aisha gani take tana rufe idan ta zai mutu shi ya sanya ta zauna sai zubda kwalla take yi su ne ba su tashi ba sai karfe biyar na asuba a hankali yusuf ya fara bude idan shi cikin ɗan sauran mayan allurar baccin ido ya kura mata yayin da kwalla ke bin fuskata a hankali ya tashi ya zauna ya jingina da jikin wansita ɗin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 lokaci ɗaya idanunsa ya fara warewa suna ɗan yin ja kan shi ya sunkuyar cikin kamo lips ɗin shi na ƙasa ya fara tsotsa a hankali Bashin ne ɗan kalle shi a fakace baki baki ya taɓa a ran shi ya ce kaji ɗan banza mai idan ganin mata mutum kamar maye a fili kuma miƙewa ya gami da kamo hannu zakiya ce to mu kam za mu wuce gida sai an jima zan zo na ƙara saman allurar taka kai ya gyaɗa mai alamar to bayan sun fita ne ya dan sun koyar da kan shi cikin sanyi ce kin yi sallah ne kai ta girgiza kai ta girgiza mai cikin zub da kwalla kallanta ya kuma yi cikin rauni ya ce to tashi ki je ki sallah bata dai tashi ba shi ma kuma ya kasa tashi dan bai jin karfi sosai a karo na farko ya sa hannun shi ya dam ya damƙe marasa lips din shi yake son ciza ko za su bar barin da barin da suka fara yi amma ina a take gaba ɗaya ziga jikin shi ya fara tashi sanyin jarabar tasa ya fara kaɗa shi har haƙoransa na dukan juna katkat cikin ƙarfin hali ya mike ya faɗa toilet ruwan ya sakarwa kansa cikin ajiyar zuciya ya rinka murza jikinsa da sabulu sai da ya watsa ruwa sannan ya yi alwala ya fita yana fita ya samu ba ta falon sallaye cikin kushu'i ya rinka jero addu'o'in nema wa ɗan uwan shiga fara bayan ya idar da sallah ne ya zame kan kafet ɗin ya kwanta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 a hankali ya sada shi kasa ya sadda shi ƙasa fuska a daure ya ce to menene me kuma aka yi miki kike ta ihu ni wallahi kin san ban san ife ifanki na banza nan don Allah ki bar ni in ji da abin da ke damu na. ido ta dan buɗe a hankali da sauri ta kuma kawar da kanta ganin yadda ya kura mata ido fuskar nan a murtuke fon ɗinta ta miƙa mai ta da cewa anti sadiya ce take son yin magana da kai shiru ta ji shi bai karba bai kuma magana ba sake juyawa ta tana kallon shi hannu ya mika kamar mai karban fon din sai kuma kawai ta ji ya kama hannunta ya ɗan matse da ɗan karfi ta saki kara cikin ɗan faɗa-faɗa, ya ce ke wai wace irin kuwa ce ke ba san abin da kike yi ba Wa ya ce miki ban da lafiya da zaki rinka bazani a duniya ban da lafiya ki kira wannan ki kira wancan kina kina ta ce musu ban da lafiya sam ke hankalinki baya jikinki ji yadda kike tafiya ko tsari babu ya faɗa yana mai ƙoƙarin kau da idanun shi daga kan ƙirjinta gami da miƙewa yana can da Allah tafi can da Allah tafi can da shirmanki jiki a sanyaye miƙe tana fita tana ƙunƙuni mugu kawai a zalimi don ma kaga ina jin tausayinka ne shi yasa ka shi ka mutu in ka ga dama da sauri ce ke me kika ce baki ta dan turo ta ce a ni cewa nayi Allah ya baka lafiya oke in sa zaton ai kunkuni kike mini a haka ta fita ta tafi da rana Bashir ya ƙara dawa ya duba shi gami da bashi magunguna shi ko Yusuf tun daga wannan ranar ya kamu da ciwon kai dare na yi bacci zai ƙaurace mai ciwon kai mai tsanani zai rufe shi da zazzabi haka zai ta fama ga tsananin tunani dan uwan shi A Najeriya kuwa, tun ranar da Aisha ta kira Baba Bello ta shaida mai halin da Yusuf ke ciki, gari na wayewa, ya karɓi fasfo ɗin Nene da na Sa'adiyya da na Usman, ya haɗa da nashi, ya yi ta musu shirin tafiya a cikin satin komai ya kammala. Radda za su tafi Nene ta maida Maryama gon Ummi don kula da ita. Gashi tana fama da laulayin ciki Allah sarki duniya. Radda Ahmad zai rasu a ran nan rabbi ya albarkace su da samun cikin maryam kam takan yi kuka sosai gaba ɗaya ta je mai sai ɗan fari da hancinta da ya ƙara fitowa su ne sun isa lafiya radda suka iso murna agon aisha kan ba a magana don ba su gaya musu sun taso ba kawai da yamma tana zaune a falo yayin da yusuf ke cikin ɗaki yana kwance ne amma hankalin shi baya jikin shi kwance yake ya jingina idan shi rigingine idanun shi alimshi hawaye ne ke tabin gefen fuskarsa ba abin da yake tunawa sai rayuwarsu ta baya kamar mafarki ya rinka maimaita shi kenan yanzu Ahmad bai kai a doron yanzu Ahmad ba kai a doron ƙasa yanzu ba zan kuma ganin ka ba ba zan kuma jin ka ba yanzu daga ni sai Adam a take rinka jin ɗaci na tunkare na tokare shi a makoshi yana cikin wannan halin ya ji ihun Aisha da ke falo tsalle take yi kamar karamar yarinya tana maƙale da Sa'adiyya jin tana ya usman sai ashe da dama a kai ma za ka so ayya ina su ya rafi'u da dan mamaki a fuskarsa ya fito jiki a sanyaye yana shiga falon ya ga baba bello a zaune kan wan sita nene da sadiya suna kan tiri sita aisha kuma na makale da su a tsakiyar su usman kuma na shigo da kayan su da sauri ya je gaban baba cikin dan jin daɗin ganin su ya zauna a gefen shi cikin sanyin murya ce baba dama yau za ku zo ni ban sani ba eh ya ce gami da ɗora hannunsa a kan shi cikin cikin gashin shi ya tura yatsun shi da ɗaya hannun kuma fuskar shi ya shafa gami da shafa har kan sajen shi ido ya zuba mai cikin kulawa ce haba yusuf wannan wace irin rayuwa kake yi wace irin rayuwa kake yi ne yusuf ka ga inda ka mai da kan kafa kan shi ya kwantar kan cinyarsa gami da rintse idanun shi murya na rawa ce baba ya zan yi ne baba ba zan iya manta ahmad ba Baba mutuwar Ahmad ba za ta wuce a raina ba. Nene da ke gefe tuni ita ma ta fara zub da kwalla. Aisha ce ta faɗa kan cinyar ta gami da sakin wani irin kuka mai cin rai. Sadiya ce ta ɗago ta cikin zuba mata ido ta ce Aisha kuka zai dawo da Ahmad ne? A'a ta ce cikin kuka to kukan zai mana maganin zafin rashin shiri da muke ciki ne ta ce cikin share kwalla murmushi ta yi mai zafi ta ce to mu daina yi wa Ahmad kuka mu yi mishi addu'a ba gata ko so da za mu nuna mishi sai addu'a usman da ke gefen yusuf ya ce wannan gaskiya ne anti amma kin ga fa yanda hama yusuf ya mai da kanshi baba bello ne ya miƙe gami da cewa yusuf matsa tashi mu tafi mu je a gyara maka gashin kanka nan da fuskar nan taka jiki ba karfi ya kalli baba ya ce baba bari a muku um, bari a yi muku odan abinci sadiya ta yi maza ta ce a'a aisha za ta tashi za mu shiga kicin za mu yi duk abin da ya kamata to shi kenan ma to kenan ma ka ji ko suna fita ba su tsaya ko ina ba sai wurin gyaran kai shi kamisu ido kawai ya ware yana kallon yadda ake ta gyara mai kai ba dan yana so ba dan shi komi ya fi son ya yi wa kan shi gyaran aka yi mai mai sosai gashin nan sai sheki yake yi dama gashi da yawa da salbi tamkar balarabe sajan nan ya yi luf a fuskarsa gashin girarsa da suke kusan a haɗe haɗewa su ma sun yi rassun ƙara ƙawata fuskar tashi lokaci ɗaya ya rasa haibarsa ta fito lokaci ɗaya ɗaya ya yi ras haibarsa ta fito gwanin sha'awa daga nan suka wuce masallacin aisha kam yau tana cikin gata girkin ma usman ne da sa'adiya suka yi ita ko tana jikin nenanta sai faman cin inibi take yi tana ta zuba surutu da, da raka ɗinta ɗaya bayan ɗaya take ta tambayar kowa bayan sun gama girki ne sadiya ta shigo ita ma suka zauna suka ci gaba da hirarsu usman kuma ya dage wai zai hada musu kunun aya yana ta kiciniya ta ce markaɗen ayan ne su yusuf suka shigo yana ta kiciniyar ayan ne su yusuf suka shigo bayan sun yi sallar isha'i cikin mamaki yusuf ya kalle shi a gatsine ya ce to usman abun naka kuma har ka kai nan ne kana namiji ka wani zage wai girki kake yi dariya ɗan ya ce kai hamma yusuf ni fa ba girki nake ba kunan aya nake haɗa mana kai kai da Allah tafi can kai dai ɗabi'ar mata duk ka iya ya faɗa tare da zama kusa da baba Bello Sadiya ce ta ce yoto ba dole mu yi girki ba tunda matar gidan na bata matar gidan ba ta ma san ta yadda za ta yi wani abun ba don gani na gas ɗin ɗan kunnan ko sau ɗaya ba a yi amfani da shi ba baki ya taɓe cikin gatsa na fuska ce wannan me ta iya in da kuka da ihu don tsabar iskanci girkin ma wai ba za ta iya ba sai dai zaki sai dai zakiya ke aiko mata baki ta ɗan tura cikin fakaice idanunsu ta watsa mai harara da murguɗa mai baki ido ya ɗan zaro mata cikin tsawa ya ce ke waye kike yi wa harara oho ta ce mai ai ba da kai nake ba ehe ya gane sarai ya san shi ta yi wa haka shi ya sanya cikin dabara ya miƙe gami da juyawa ya kalle ta ce zo ki ɗauko madara ki kawo wa baba baki ta tura cikin shagwaba ta ce to ba ga yaya usman ba ya ɗauko mana tab lallai ma yarinyar nan kin raina ni to dan na zo dan na zo gidanku sai aka ce mini ni dan akenku ne cewar usman kenan ya faɗa yana gyara yana gyara kwanciyarsa kan tusita nena ce take ta ce tace ke aisha ai wannan aikin ki ne mu kan baki ne ai tashi ki ɗauko to ta ce gami da miƙewa ta nufi kicin tana tafiya tana leka fuskar yusuf ɗin don ta san dai ta yi mai abin da ya tsana shi ya sanya da sauri sauri ta ɗauko madarar tana tana gara na yi sauri kar sarkin mugayen nana ya zo ya same ni ana juyowa ta da sauri dan fita kitchen din don fita kicin ɗin gim ta ji ta fada jikin mutum har sai da roba ta fadi da sauri ta dago ido ta zaro cikin tsoro murya na dan rawa ta ce wayo Allah na da sauri ya sa tafan hannun shi mai taushi ya rufe ta ido ta zazzaro cikin kokarin kau da kanta tana baya baya cikin miskilanci ya rinka daga kafarsa yana taka a hankali yana kara matso ta ita kuma tana kara yin baya baya sai da ta ji ta dangane da cikin bango ido ya tsira mata cikin hada fuska ya dago hannun shi ya kama kunnanta ya matse da ƙarfi da ƙarfi ta yi ƙara amma sautin bai fito ba saboda tafin hannunsa da ya sa ya toshe bakin nata ƙara matse kunnen ya yi cikin yanayin gargaɗi ya ce ki sa Allah ki kiyaye ni in kuwa ba haka ba wallahi zan babban ki ka ji yarinya da rainin wayo wato har kin samu damar murguɗa min baki ko to wallahi Allah ki rufa wa kanki asiri in ba haka ba kuwa in ba haka ba kuwa hamma ya faɗa gami da jinjina kan shi alamun zaki da ku sake matse kunne kunnen yayi yana jin yana yana kin ji ko ko baki ji ba kai ta gyada alamun ta ji ƙara matso ta yi gami da manna kirjinsa a cikin nata sake sake nauyin shi yayi kan kirjinta gami da matse ta ya hada ta da jikin ganin idon ta ta rintse cikin wahala jin yadda ya hada ta da gini hannu bibi ta sa kan kirjin shi tana dan ture shi kan shi ya sunkuya cikin boye halin da ya fara shiga lips din shi ya kamo ya matse ta ɗan ƙarfi cikin dauri ya ce, Kina ji na ko? In ta faɗa cikin neman iska don gaba ɗaya ya matse ta ƙafar shi ya ɗaga gami da taka ta ƙafar. Cikin mugunta ya ci gaba da cewa wallahi ki ga su baba sun zo ki ce za ki kasa mini rashin kunya. Kin san ni sarai wallahi ko suna nan daka ki zan yi bare ma aikin sani sarai tafiya za su yi su barki tare da ni ita dai sai zaro ido take hannun shi ya ɗaga. daga kan bakinta ya ce munafuka da manyan idanunki a wurin na rashin kunya ita dai numfashi ta ninka sauki a hankali ta sun koyar da kai ta ɗauke robar madara har ta kai bakin kufa ya ce ke tsayawa ta ba tare da ta juyo ba cikin tsiraku da cikin ta ido ya ce in kuma kika yadda kika yi man halin munafinci kin san abin da zai biyo ba kin ji ni ko eh ta ce cikin jan haushi to me kika tsaya yi anan maza kauce daga nan da sassarfa ta fice tana Allah ya isa mugu kawai karfe goma na dare suna falo gaba ɗayansu suna ta hira yusuf na zaune gefen baba suna ta ɗan hirarsu usman kuma yana zaune tsakanin sa'adiya da aisha suna ta hira yana nuna wa aisha pictures ɗin maryam da amira da dai sauran mutanen gida cikin mamaki ta kalli usman ta ce kai ya usman ga yadda Maryam ta ƙara fari yanzu fa ta kai ni fari sai dai kuma ta rame Sadiya ce ta ɗan kalle ta cikin ɗan jin ta ce Aisha Maryam ai dole ta rame cikin cikin yana wahalar da ita sosai kai ta ɗago cikin rashin fahimta ta ce an Sadiya wake da ciki da ɗan fara'arta da ɗan fara'a ta ciyo cikin abin abin tsoro ne na gakin wani zazzaro ido Yusuf da ke gefe sai a yanzu ya ɗan kalli inda suke cikin murtuke fuska ya harare ta da salon ai ita kam sai zaro ta da ta iya baki ta tsuro cikin mai da kanta gunne ne ta ce ne ne wai da gaske sa maryam na da ciki fuska dauke da murmushi ta ce eh aisha da gaske maryam na da ciki cikin fara'a ta koma cikin usman ta ce yes mu ma mun kusa mu zama iyaye wayo allah na waya ga maryam da bebi da sauri ta kuma tashi ta je gaban baba bello cikin farin ciki ta ce baba tare za mu koma ko kaga kar a yi suna bana can dan don ka san dole ni zan je na reni ɗan ko ɗiyar ya Ahmad. Usman ne ya kalle ta cikin mamaki ce da Allah can a rene mu je biki ni na baya faɗa. Ba ce miki akai ta haihu ba cikin da gaba ɗaya watannin shi biyu da sati uku. Mutum sai shegen son yawo. E ɗin an so yawon ai ba kai na tambaya ba ehe. gumba ba ta kuma mai da dubanta cikin neman alfarma ta ce don allah baba kar a hana ni zuwa kai ya gida gami da kallanta cikin tuno ɗan nashi ya ce insha allahu za ki je aisha amma sai maryam ɗin ta haihu kin ga kafin satin suna sai ki kai ku je kai ya juya gun yusuf da ke sauke numfashi a hankali don furcin aisha ya famo mai ciwon rashin da rashin ɗan uwansa Yusuf baba ya kira shi cikin bada umarni ya ce Yusuf in Allah ya sauki Maryam lafiya to ka tabbata Aisha ta ce kai ya jinjina cikin jin daɗi cikin jin ɗaci murya na rawa ya ce baba in ban je bawa zai je baba a zu dan Ahmad ai bai da wani uba da ya wuce ni baba wannan ai dama dama dama nauyi na ne na jibanci dukkan lamuran rayuwar wannan ɗan baba me zan ce da ubangiji na ya ɗauke mini Ahmad sai kuma amsar addu'a Ahmad da ya yi a lokacin da bai fi awa biyu ba har ya bar duniya. A wannan rana ya roƙi Allah ya bashi ɗa zai zama madadin shi a gare ni. A wancan lokacin ina ɗaukan zancen Ahmad a matsayin wasa, ashe da gaske zai tafi ya bar ni. Sai kuma muryarsa ta sarƙi, ya shiru yana ta cije leɓensa. Aisha kam tuni sai hawayen cikin kuka ta ce baba har sai ta haihu kafin in je eh sai ta haihu kafin ki je a nan din ma sai in kin man alkawari zaki daina yi wa dan uwan dan uwan ki kuka ni ki kuma ki kuma yi kokarin ki kuma yi kokarin sa dan uwanki Yusuf ya daina damuwa dan na tambaya ko da Ahmad na makwancinsa to zan yi alfahari da ku cikin share hawayen ta ce na bari baba ba zan sake ba ina sanya Ahmad ya alfahari da ni cikin jin daɗi ya ce aha haka nake son ji Allah ya muku albarka baki ɗayanku amin sun ma'ama amma gaba ɗayansu amin suka amsa ga baki ɗayansu haka suka yi ta hira har zuwa karfe ɗaya na dare baba ne ya miƙe cikin tattara fon ɗin shi ya ce to ni kam zan shiga sai da safe shi ma ya su miƙewa ya cikin kallon usman ya ce kai tashi mu je mu shiga baba ne ya juya kale cikin dan jin bacci ya ce a Yusuf Usman ya zo tare za mu kwana kai ya dan dago ya ce to baba mu je mu kwana tare kawai mana a'a ya ce kai dai je ka kawai kai Usman tashi mu tafi wannan ɗakin ya ishe mu ya nuna a ɗakin ɗaya da yake gefen ɗakin Aisha wanda da toilet a ciki ya ce ku kuma sai ku shiga nan ɗin ya nuna a ɗakin Aisha to sune ne suka ce gami da shigewa cikin ɗakin cikin ɗakin aisha ita ma tana biye da su a baya rike da laptop ɗin usman don ta ce a dole zai bar mata har sai in sun zo komawa shi kan yusuf a falon shi ya yada zango kan tirisita ya zauna cikin ɗan jin bacci a yau ya ɗan sanyi a ransa don ko ba komai yan uwan shi sun ɗan ɗebe mai kewa duk da shi ba hiran yake yi ba yana dai jin su ne kawai To masu sauraro duka ina ga bari mu dakata a nan sai don Allah ya kai mu za ku ji ni dauke da ci gaba. Ni maman Hanifa nake cewa mu ni lafiya.